Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Yaman Sudan da na Isra'ila sun ce kasashen biyu na ci gaba da shirya daidaita alakarsu. Sanarwar ta zo ne a ziyarar aiki ta farko da ministan harkokin wajen Isra'ila ya kai a babban birnin ƙasar Sudan. a jiya alhamis ministan harkokin wajen kasar isra'ila eli cohen ya gana da shugaban rundunar sojan sudan kuma shugaban majalisar mulkin sojan kasar abdul fatah al-burhan a birnin khartoum majalisar sojan ta faɗa wata sanarwa cewa gwamnatin sudan tana ɗaukar matakan da suka dace na kyautata alakanta da isra'ila ministan harkokin wajen isra'ila cohen ya zanta da manema labarai bayan ya dawo daga khartoum ya ce makasudin ziyarar ita ce tattauna matakan rataba hannu akan yarjejeniyar zaman lafiya a watanni masu zuwa sai dai ziyarar kohin ya zo wa 'yan sudan da dama da al'ajabi sakamakon harin bam da aka kai a wani masallaci a arewa maso yammacin pakistan prime minister shabaz sharif ya kira taron jam'iyyun siyasa a ranar bakwai ga watan fabrairu domin neman yarjejeniya akan yadda za a magance ta'addanci. yayin da pakistan ke ci gaba da mayar da martani kan barazana da kungiyar tarihin taliban pakistan ke yi 'yan majalisar dokoki ciki har da ministoci a wannan mako sun buƙaci sojoji su ba da bayanai game da ta'addanci tare da barin yanke shawara ga zababbun wakilai gagarumin harin bam da aka kai a wani masallacin peshawar ya sanya watan janairu ya zama wata mafi muni a pakistan tun watan yulin shekarar 2018 a cewar cibiyar nazarin warware rikici da tsaro ta pakistan da ke islamabad a duk fadin kasar mutane 134 ne suka mutu yayin da sama da 250 suka jikata a hare-hare 'yan bindiga akalla 44 a cikin wannan wata sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya dakatar da balaguronsa zuwa beijing ganin wani balan-balan china da ke shawagi a sararin samaniyar amurka blinken ya faɗa a jiya juma'a cewa ya shaidawa babban jami'in diflomasiyyar kasar china wang yi a wata hirar cewa kasancewar balan-balan mai leƙen asiri a sararin samaniyar amurka kararrace an keta hurumin amurka da dokokin ƙasa da ƙasa ya kuma kira lamarin da aikin kawai da yake jawabi a wani taron manema labarai tare da ministan harkokin wajen koriya ta kudu park jin da ke ziyara a kasar blinken ya ce shawarar da kasar china ta yanke na daukar wannan mataki a jajibirin ziyarar da zai yi yana da illa ga muhimmin shawarwari da suka shirya yi sai dai blinken ya ce amurka ta jajirce wurin yin cuɗanya da china ya kuma ƙara da cewa zai ziyarci beijing idan aka ba da izini a jiya juma'a jami'an tarayyar turai sun yi alkawarin ba da cikakken goyon baya wajen taimakawa ukraine sake gina kayayyakin more rayuwa a yakin da rasha ke ci gaba da yi yayin da amurka ta sanar da wani sabon ƙarin taimakon tsaro na sama da dala biliyan biyu shugaban majalisar tarayyar turai charles michael da shugabar hukumar tarayyar turai ursula von der leyen sun gana da shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky a birnin kiev domin halartar taron kolin tarayyar turai da ukraine na karo 24 jama'an turai sun ce kungiyar za ta goyi bayan ukraine muddin za ta karbi taimakon a cikin wata sanarwar haɗin gwiwa a jiya juma'a jama'an sun yi alkawarin taimakawa wajen sake gina muhimman ababen more rayuwa na ukraine da suka lalace da samar da tallafin makamashi da ayyuka ga kasar don shiga lokacin sanyi da ma gaba da haka sun ce ya zuwa yanzu kungiyar tarayyar turai da kasashe mambobinta sun bayar da taimakon da ya kai dala miliyan 570 a fannin makamashi da sake gina kasar da kuma wasu dala miliyan 525 na ayyukan jin kai. a jiya juma'a amurka ta sabunta sukarta ga kungiyar islama ta taliban ta afghanistan saboda gaza cika alkawarin da ta dauka hannun yin mulkin kasar ta yadda ya dace tare da mutunta hakkin dukkan 'yan afghanistan har da mata labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka birnin washington dc Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Masu sauraro, Assalamu alaikum. barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. Wanda a yau za mu leƙa yankin Aze da ke jartawa a jamhuriyar Nijar. Toma Dalla. Ɗaya daga cikin yankunan da ke fama da matsalolin tsaro a jihar Tawa a jamhuriyar Nijar shine yankin Aze a cikin wannan jiha abin da ya samu hukunta yankin da su yin kira ga mahukunta na koli da su agaza musu ta hanyar kai musu ɗauki domin samun sa'ida a daidai wannan lokaci ne kuma hukumar sadarwa ta ƙasa ta soma da jihar tatawa wani rangadi domin ciwo kan matsalar tsaro ta hanyar tara 'yan jaridu sarakunan gargajiya da na siyasa da kuma kungiyoyin fararen hula domin ganin ko ta yaya za da karfi da karfe domin kawo wa jami'an tsaro wurin gudanar da ayyukansu na tsaron ƙasa ɗauki. akan haka wakilinmu haruna maman bako ya shirya mana wannan rahoto duk da ƙara samun saukin kan har-hare wa al'umma da ma askarawan jamhuriyar niger da ke fagen daga iyakokin kasar hudu da ke gabas da yamma gusum da arewa da ma cikin garuruwa daban-daban na kasar musamman masu iyaka da tarayyar najeriya da mali da burkina faso da libya ana iya cewa wani wuri ana toshewa waɗansu wuraren ne yayin da waɗansu wuraren ruwa ke faccewa kamar yanda mutane yankin azai a cikin gundumar abalak a cikin jihar tawar jamhuriyar nijar suke kokawa kulliyomin da hare-haren 'yan bindiga da ke kurdowa daga gundumar da kwaro da ke iyaka da wannan iyaka da tarayyar najeriya yayin da wani bangaren na da kwaro ke iyaka da waɗansu jihohin ƙasar kamar yanda magajin garin azai ya yi wa shirin tubalin tsaro bayani ta wayar salula. Muhammad Gunal Abazos, nan komin rural azai tun da dadewa yanzu ya kai wata wata biyu ko uku haka ana barman tare hayoyi na masu fitowa daga abala zuwa dakaro kai abala zuwa dakaro nan ne an ji tafiya kenan ana samu kama masu tare hayoyi na kuma sace-sace na bisa shi bisa motuna abin da yi barman ya yi yawa a yanzu don zaman da makina. to yanzu wani mataki yalla watakila kuka ɗoka da ku da magabata na sama domin wannan matsala a ciwo kanta tunda ta kai ma jama'a karo. Eh, yanzu gaskiya mun yi ta doka matakai ne kwanakin baya mun zagaya duk a nan a cikin kwamitin arzai mun zagaya gari gari muna ma mutane muna ce ma mutane duka su sa ido mutane gaskiya na arzai ne in ko wani ne duk su ba da labaru gwamnati dai ita kadai ba ta iya samu su wannan mutane tun da sun taboye ba sai ba su bayyana kansu kuma gwamnati ba ta iya sanin su suna iya boyewa cikin wani gari ko ko mutane su boye su a kakai na can su kama ma an tsaro eh, da labaru mu kuma mu aza kwamiti kwamiti da vigilance mhm. da mutane masu tsara labaru faru kuma masu sa ido su gani in wani mutum wanda ba su yarda da shi ba sai su gaya mana muka kama mu kare iko ko jiya ma da magarba ta wannan harbin da aka yi akwai wani mutum wani mai bisa moto mutane biyu sun tare shi sun ka amshe mai moto amma Allah ya sa mutane suka bi shiga sai da sun ka cimma wannan moto a gidan wani makariya duka zo moto an more moto

to a saba zai yi ma ba sai wannan na shekarar jiya eh, wanda an ka halbata shi kadai ne wanda aka samu yayi mutanen ne da suka tada hayya su amshi mutane abin da gare su kawai su su su mutuna ne ake su ne suke tare wannan to ranka daɗe yalla wani kira gare ku ga mahukumta na sama domin a kawo muku ɗauki tun da abin mutane sun matsu za a iya cewa a wannan yanki naku abin da ake ribu kusan nan azai shi ne wanda yake su na duka abubuwa nan ne ake suke zuwa tun da ko hayya mai zuwa daga daga dakaru da najeriya daga duka masu trafikin nan masu duka mai masu duka miyagun kwayoyi da duka dai waɗannan abubuwa a nan cikin gwamnatin azai tun da suke tarabarce tun da akwai da kuma babu jama'ai tsaro eh, abinda ta koya nan da farfakin abalar baturi ta kadai ba ta iya isa. Mm-hmm. Akwai kwamin biya, ma mota biyu ko mota hukuma su abin da muke kira ga magabata su rama a samu a yi wata iskadron na soja na ko na jandarmeri a nan azai mhm. wannan zai kama don wannan abubuwa su rage mutanen wannan yankin na azai a cikin jihar dawa da ke fama da wannan matsalar ta hare hararen yan bindiga na ci gaba da kira ga mahukunta na ƙasa da su kai musu doki tun abin bai ta'azzari ba kamar yadda waɗansu daga cikin su suka bayyana wa shirin tubalin tsaro ko da yake sun nemi da asa kai sunayen su saboda dalilai na tsaro eh, hukuma don allah muna neman taimako ku taimaka mana da Allah ku raba mu da wanga jaraba da ake mana ana tare mutane ana halbin su ana amshi kuɗin su an tare mu da an halbi wani ga ciki yanzu haka magana da yake ma yana tawa kuma shi kuma jiya an amshe moto an amshe moto yanzu haka yan sanda sun kama moton inda yake da mutanen inda ka kai moto wallahi mu barayun nan sun sha muna kai sun sha muna kai eh, to gaskiya wanga abu gaskiya muna muna roƙo ga hukuma da Allah su kawo mana dauki gaskiya shekaran jiya an tare mutane an tare mota an ka doni ga ciki yanzu haka shi na can likita ta tawo an kai shi to da Allah muna roƙon hukuma su sa mana hannu da Allah amma maganin ga abin da ba a daidai lokacin da al'ummar yankin Azai ke ci gaba da wannan hali na kan hare yan bindiga hukumar sadarwa ta jamhuriyar Niger CSC ta somo na rangadi a cikin manyan biranen jihohin kasar wannan ko domin tara yan jarida da jami'an tsaro da mahukumta na bariki da na gargajiya da yan siyasa da kungiyoyin fararen hulla domin ganin koyaya za a gama hannuwa domin magance matsalolin tsaro kamar irin yadda yake faruwa a yankin azai hukumar ku ta sadarwa ta niger csc ta soma ne da jihar tawa inda shugaban hukumar dr kabiru sani ya tabbatar wa shirin tubalin tsaro da waɗannan manufofi na kawo tasu gudunmuwa domin magance wannan matsalar ta hanyar samu gudunmuwa daga kowane bangare na 'yan kasar. ce canza ra'ayi bisa kwanciyar zaman lahiya da wannan tashin hankali da mutane da Nijar. To shi ne muke so mu shawo hankalin 'yan jarida da masu tsaro da 'yan horar hula da 'yan siyasa mu zamna mu 'yan jarida mu san wani irin labari ne gabata mu ba First Defense da A yayin kammala wani rangadi a cikin jihar Tawa a su 'yan makonni da suka gabata game da wannan matsalar ta tsaro ministan harakokin cikin gida mai kula da addinai da al'adu da ƙananan hukumomin jamhuriyar Nijar Malam Hamma Adamu Sule ya ce sun bullo da wani salo na musamman domin samarwa jami'an jami'an tsaro da ke wuraren daga da ke fama da matsalolin tsaro ko kuma kan iyakokin da ke fama da wannan matsalar labaran sirri kuma dokar a cewarsa tana gaban 'yan majalisun dokokin jamhuriyar Nijar. Nan zuwa gaba muna da strategy eh, de sécurité de proximité luwace yana nan assemblée nationale. Ita dai jamhuriyar Nijar tana ci gaba da kare iyakokinta da mayankunan kasarta daga 'yan ta'adda da 'yan bindiga daɗi da suka haddabi jama'a jama'a a can baya yayin da ake ci gaba da samun sauƙin raɗaɗin abin a halin yanzu. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin wakilin namu Haruna Mamman Bako da kuma Solomon abu wanda shi ya daidaita mana sauti. sai kuma sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Hassan maina kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya. To gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu sai mu ce muku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu barkamu da warhaka da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci a cikin wani sabon shirin da dan gari wanda sashen Hausa da Amurka tare da gidajen rediyo ka da ke kawance da shi ke gabatar muku a kowane mako. A wannan makon gidan rediyon Niyya FM birnin Kwanni ne wanda ya kai ziyara a garin Cerasa Mangu da ke cikin da'irar birnin Kwanni a cikin jihar tawajangu jamhuriyar Nijar muka leƙa domin samu muku tarihin garin wanda ni Haruna Mamman Bako ne ke da hakimin wannan garin na Cira Samangu kuma na suma da tambaye shi sunan shi kamin shi wani bayanin tarihin wannan garin. Ni ne Alhaji Abdulka ka uban ke da Cira Samangu. Ranka daɗe shin wannan gari na Cira Samangu yau yalla watakila a ce ana a kwatanta in ma ba a da kisashi tabbatacce yalla ya kai kamar shekara nawa da girkawa misali wannan garin namu na cira sai mu ce a halin yanzu da ke wanga lokacin sai mu ce tun lokacin ana yaƙe-yaƙe dai ne garin irin yaƙe-yaƙe na dauri na dauri eh, a lokacin garin aka kawo shi to ya ne an kai an ka kawo garin to a lokacin da an kai an ka kawo garin a lokacin akwai wani mahalbi ana ce mishi dogo shine da ya zo akwai wata tsakuwa nan a tarihi nan a cikin garin yamma gari da nan bakin nan bakin gidaje nan yamma gari a nan ya aje sansanin shi yana halbi a wannan lokacin mu abin da aka gaya mana aka ce a wannan lokacin ne aka kawo garin amma garin ba ana ya tsaya ba ya yi zama wuri kamar kashi ko uku ne wuri-wuri eh, to ga na uku ne kuma aka samu garin ya tsayu a nan wuraren da garin ya zama nesa ne ko kuma ana iya kimanta su a ce wuri kaza wuri kaza na to babu nisa tun da nan akwai nan wannan wurin da ake ce ma a hagar shi a wannan lokacin an ce mana garin ya zama nan nan bayan nan kuma nan sai ce wanga wurin da ka gani inda ka ci riran a nan kuma wannan riran da adda tarihi ba irin shi nan dai a nan cikin nijar ni dai gano sani in ba nan wurin ba to nan ma garin ya zama nan wannan wurin tunda kusan dushi ne wanda kuma ga wani rere a ƙarƙashi gare shi sai kuma nan inda shike yanzu sai kuma nan inda shike yanzu yanzu nan ne Allah kawo garin daga shi sannu sannu har garin ya kasa. nan inda garin shike yanzu yalla ana iya sa mai yalla shekara nawa misali to a nan yanzu alal misali sai mu ce mu a sanin uwayen uwayen mu sai a ce garin yanzu ya shekara ko a ce ya kai shekara ɗari hudu da kawashi. To me yasa ake ce mai ce rasa mangu? To sunan da aka ce mishi ce rasa mangu shine ya ɗauko tarihi daga sunan kama a ce aljanu shine ake ce ce rasa mangu. Inda ita mangon mace ce eh shi wannan wanda na ga maka dogon a wannan makwabtan namu a nan ne ya samu aka gama shi da ita da shi bai da dangantaka da su waɗanga ɗin amma saboda tila ta yi yasa sai suka samu suka aura mai wannan matar kamar akwai rashin zaman lahiya tsakanin su amma saboda a zamna lahiya sai an kai mai mata kai mai mata lalle akwai rashin zaman lahiya tunda mu da abin da ka sani duka nan wanga garin makwabtan mu sun yi iko har bisa malbaza duka ikon su ne amma mu a tarihi ba su taba ikon ba wannan abin eh, ya gagare su nan eh ta baye su su da ta karkashin su shi mun ka sani to yanzu kamar yalla an kai yin hakimi nawa misali a shi nan cikin wannan gari. yanzu alal misali yanzu an kai kamar hakimi ina ji suna kai tara zuwa ko goma sha wani abu tunda ni ban yi ban su ba amma dai suna kai tsakanin tara zuwa goma sha wani abu kai kan kanka yanzu ka kai shekara nawa bisa karaka yanzu abin da gare ne ina da shekara goma eh, da wata shida ba kwana biyu to garin na tsira samangu yalla watakila shina da wani abu wanda za a ce wata martaba gare wadda ko ina na yan an zaga yalla cikin wannan kasa ko cikin duniya wannan abin in ba nan tsira samangu ba duniya ba ya samu ne shi na da wannan wannan martaba a abin da muke je muka ji a tarihi abin da aka wadi lalle akwai martaba tun da an martaba lokacin da ake yaƙe yaƙe wannan dutsen da wanga dutsen duka gani suke yana yaƙi duwatsun bishe su gami sai su gami lalle haka aka tabbata mana ya suke a wannan lokacin tunda su masu wannan martaba su suna da su kuma a yaƙi su waɗanga masu wannan garin su ake sa gaba tare da kakakin nan kakakin nan nan kwanne zan za ta taya su ake tura gaba dan ana son a yi galaba dan ana son a yi galaba a wannan lokaci ka ɗauko mana bayani cikin martabobin garin na shi wannan rere da an ka ce ga rere isa duci amma babu wanda da izinin shi ɗebo shi kawo shi gida dai. eh to shi wannan reren sai a ce wani ikon Allah ne tunda ni dai na zaga wuri-wuri a cikin Niger ma har kasashen waje na je Mali amma ban taɓa ganin rere karkashin duci ba yan ba wanga ba kuma shi martaba shi wannan reran lalle ba a ci bai da martaba akwai martaba gare tunda akwai aljannu a karkashin shi ko saman shi ake ci shi wannan reran mm. tunda a lokacin abinda mun ka sani ba ka yi hawan Iran nan ka yi kirari ba ka samu wata matsala ba amma yanzu ne abubuwan yanzu ana iya a yanzu ko ana yi mu dai yanzu da yan gari ko ana sa sun ce suna hawa bisa ya hanyar ruwa yanzu ma haka ruwa su zo su su tora kada bisa gare shi to amma dai bowa gida ita har yanzu ba fara ba to har yanzu dai ba fara ba ni dai a nau sani dai ni dai ban san ba in dai akwai wani wanda ya araba Allah ya gani ko abin ya zama haka nan ni dai a nau sani dai babu wanda ya taɓa ɗebo shi to shi wannan rairai an ce idan aka ɗebo shi ana iya hwada cikin wata matsala wace irin matsala ce to ni ban san ba ko wace irin matsala ce amma eh kwarai tana da tashi a da yanzu eh a can shekarun ba lalle haka mun ka ji ana gani kuma tsoron haka ya sa ba a ɗebowa balle yanzu a san martaba har yanzu akwai ta kuma yanzu kai babu wanda ke iya jaraba ba tunda an tunda ana jin tsoron wannan abin to ana iya ce shi ran kuna sa yalla ko wasu dan su daga zakwa kasashen waje don ɗaya gani ne a zaka diba shi akwai masu zakwa hatura tura ma suna zuwa wurin su je su yan hotuna su su koma hmm. to yanzu in an ka tabka ruwa misali yalla ruwa ba su wuce da reran to daga shi karkashin duci ne wannan reran in an kai ruwa wani iko Allah ne yanzu in an kai ruwa yau an kai ruwa in ka je za ganin wannan reran yana turo ko. kuma ba ruwa ba su shi eh ba su shi kashi ma wannan reran ruwa ba su shi kashi ko an yi ruwa bai shi ko an yi ruwa bai shi sai dai shi wannan wurin ko an yi ruwa bai shi muna ai musan yalla wannan gari naku akwai wata matsala wadda a gare shi wadda yake son nan da nan hukumomi su a gizo a yi maza maza a a taimaka muku game da wannan matsala. To muna da matsala sai mu ce tunda ai shi gari ba ca ba matsala tunda akwai wuraren da ruwan mu na yanzu waɗanda muke sha har wurin rijiyoyi muna son mu samu foraje kuma wanda eh murzaje saboda mutane su samu ruwa tsarkakaki na sha. Game da wannan matsalar tarwa da ce rasa mango ke fama da ita wadda hakimin garin ya yi muna bayani na tuntuɓi Malam Abdu Muhammadu magajin garin birnin Kwanni wanda a ƙarƙashin hurumin sana wannan garin yake a ƙarƙashin da'irar birnin Kwanni domin jin shi a yi a magance ma waɗannan jama'a wannan matsala. Na gode don ka haruna mun bako da ka bani wannan dama na in yi wanga bayani bisa ga matsalar gata ruwa da a akwai sa mangu to wannan matsala mun san da ita kuma tun da mun ka zaka mun ɗauri niyya insha Allahu ba cikin bata lokaci ba za mu daidaita wannan matsala tunda sun san da sa gune a wannan mini addiction do potable babba to ba ta da girman da za ta gama garin biyu me mun samu cikin program d'urgence za a yi cera sa gune babba mini addiction do potable wadda za ta gama cera sa din biyu yanzu haka an yi diyawo din an ba da kuɗin wannan aikin yanzu jiran ne ake dan kwangila ya zo ya wannan aiki za a haɗa waɗannan garuruwa biyu don ka da cerasa gune da cerasa mangu za a haɗa su sai wannan mini addiction do potable ta haɗa laido village kuma ita waccan in mun sai mu ɗebe wannan mini addiction do potable wanda a gare mu wannan ɗan karamin shaton da an karami eh, eh, wanda akwai cerasa gune sai muna dibe da mun zana ma wani gari inda muke son mu kai shi mai zan tabbatar ban mutanen cerasa insha Allah cikin 'yan kwanakin ga wannan matsalar ruwa zai zama tarihi gare su kuma za mu kula insha Allah. Masu sauraron mu anan muka zo karshen wannan shirin na da ɗan gari wanda ni Haruna Mamman Bako na shirya na gabatar daga nan gidan rediyon Niyya FM da ke birnin Kwannin Shanguriyar Nijar. Kasancewa shirin na zuwa ne a karkashin haɗin gwiwa tsakanin sashen Hausa na muryar Amurka da gidajen rediyo ka daban-daban. Kuma daga nan sai in ce muku sai kuma wani shikon idan fa Allah ya so. To madalla Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu. haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri da kuma matasa a duniyar gizo na shamsiya hamza ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salaman abo da hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.